matthew Sura biyu Ana nan, sa'an da aka haifi Yesu a garin bethlehem ta yankin Yahudiya a zamanin Sarki Hiridus, sai waɗansu masu ilimin gane taurari daga gabas suka zo Urshalima, sai suka yi tambaya suka ce, Ina sabon sarkin Yahudawa da aka haifa, domin mun ga tauraronsa a gabas, kuma mun zo ne mu yi masa sujada. Da sarki Hiridus ya ji haka, sai hankalinsa ya tashi, haka kuma dukan mutanen Urshalima, sai ya tara dukan manyan firistoci da malaman koyarwar Musa, ya tambaye su inda za a haifi almasihu, suka ce masa, A garin Bethlehem ne, ta yankin Yahudiya, gama haka, anabi ya rubuta cewa, Ke ma Bethlehem ta yankin Yahuda. ke ba karma ba ce a cikin masu mulkin Yahuda, gama daga cikinki wani mai mulki zai fito, wanda zai zama makiyayin jama'a ta Isra'ila. Sai Hiridus ya kira masu ilimin nan a ɓoye, domin ya san dalilin lokacin da suka ga tauraron, sai ya aike su zuwa Betlehem ya ce, Ku je ku bincika mani game da ɗan yaron nan a hankali. idan kun same shi, sai ku zo ku fada mini, domin nima in je in yi masa sujada. Su kuwa da suka gama jin maganar sarki, sai suka yi tafiyarsu, tauraron da suka gani a gabas kuwa yana gabansu, suna binsa har ya zo ya tsaya a kan inda ɗan yaron yake. Da suka ga tauraron, sai suka cika da murna sosai, da suka shiga gidan kuwa. sai suka ga ɗan yaron da mamarsa Maryamu, suka durkusa a gabansa, suka yi masa sujada, sa'an nan suka kunce kayansu, suka ba shi kyautan zinariya da turaren lubban da mur. Suka koma ƙasarsu ta wata hanya daban, gama Allah ya ja musu kunne a mafarki, kada su koma wurin Hiridus. Bayan da suka tafi, sai wani mala'ikan Ubangiji ya bayyana wa Yusuf a mafarki ya ce, Tashi, ka ɗauki ɗan yaron nan da mamarsa, ku gudu zuwa ƙasar Masar, ku zauna a can, sai na faɗa muku ku dawo, gama Hiridus zai nemi ɗan yaron domin ya kashe shi. Yusuf kuwa ya tashi ya ɗauki ɗan yaron da mamarsa da dare ya tafi ƙasar Masar. ya zauna a can har sai da Hiridus ya mutu, wannan kuwa ya faru domin a cika abin da Ubangiji ya faɗa ne ta bakin annabi cewa, Daga Masar na kirawo ɗana. Da Hiridus ya gane cewa masu ilimin nan sun yi masa wayo ne, sai ya yi fushi sosai, ya aika a kakkashe dukan ’yan yara maza waɗanda suke cikin Betlehem da kewayenta. daga masu shekara biyu zuwa kasa, gwargwadon lokacin da masu ilimin nan suka faɗa masa game da yaron. A lokacin ne aka cika abin da aka faɗa ta bakin annabi Irimiya cewa, An ji murya a rama, muryan bakin ciki da ta kuka mai zafi, rahila ce take kuka domin yayanta, ta ji karɓar ta'aziya domin yayanta ba sa nan. Bayan mutuwar Hiridus, sai mala'ikan Ubangiji ya bayyana wa Yusuf a cikin mafalki a Masar ya ce, Tashi ka ɗauki ɗan yaron nan da mamarsa, ka koma ƙasar Isra'ila, gama masu nema su kashe yaron sun mutu. Sai ya tashi ya ɗauki ɗan yaron da mamarsa ya tafi ƙasar Isra'ila, amma da ya ji ɗan Hiridus, wato, Arkilayus, ya ci gadon babansa. yana mulkin yankin Yahudiya, sai ya ji tsoro ya tafi can, amma da aka ja masa kunne a mafarki, sai ya ratse zuwa yankin Galili. Ya je ya zauna a wani gari da ake ce da shi Nazaret, domin a cika abin da aka faɗa ta bakin annabawa cewa, Za a ce da shi ba Nazaret.